يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi da ke kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, kuna sauraron mu ne kai tsaye daga number 46 majarod tudun wadar zaria jihar kaduna najeriya daga markazu salafiya ni mai magana alkunyata abu abdurrahman sunana muhammad awwal adam laƙabina albani yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren sha shida ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wadda ya daidai da sha ɗaya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da tara ‘yan uwa musulmi masu sauraronmu a yau da gobe waɗanda suka saba sauraronmu nake nufi mai yiwa sun taɓa haɗuwa da wasu jeren giyar kasusuwa namu waɗanda ainihin muka sanya musu manufar da salafiya da kuma manufar kafa darul hadisi salafiya zaria najeriya waɗannan kasusuwa ne waɗanda muka aje su a matsayin shimfiɗa da kuma gabatarwa da muka yi wa ita wannan da'awa mu da muke yi to haƙiƙanin al'amari shine a cikin waɗannan abubuwa da muka bayyana waɗanda shimfiɗa ce da muka yi domin bayyana wa mutane manufofinmu daga ciki mun ce mu ba gidadawa ba ne mutane ne da kansu ya waye da wayewar da Allah ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin wannan muna shiga cikin harkokin yau da kullum amma waɗanda suka shafe mu ko kuma waɗanda ga suna da muhimmanci su ne bature yake kira current affairs ba don komai ba a wancan lokaci mun buga misalai masu ɗimbin yawa a kan cewa Allah yana tsakiyar saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da alkur'ani sai wasu manya-manyan gwamnatoci dukkansu gwamnatocin kafirai ne ɗaya gwamnati ce ta kiristanci ita ce gwamnatin rumawa ɗaya kuma gwamnati ce ta baƙaƙen maguzawa masu bautar wuta su ne farisawa sai aka buga yaƙi tsakaninsu sai ita ainihin ɗaya daga cikin gwamnatocin sai ta nasara a kan ɗayan nan take Allah maɗaukakin sarki ya saukawa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibuna fi bid isinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu almu'minuna bi nasrillahi yansuru man yasha wannan idan ka goge a duniyar tafsiri ka san Allah ya saka annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin current affairs ne a cikin diplomatic affairs matsaloli na diplomasiya matsaloli waɗanda suka shafi harkar yau da kullum in ba haka ba kafiri ya yi faɗa da kafiri wannan ya nasara akan wannan ina ruwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama inda tsantsar zama aka yi a masallaci kawai aka da baki ana ta jan carbi babu kenan ashe lallai mu musulmi akwai mu a cikin harkokin yau da gobe waɗanda suka shafe mu don haka muna sauraron rediyo muna kallon talbijin muna karanta jaridu muna sauraron intanet waɗannan abubuwan su suka sa hakikanin al'amari in abubuwa sun taso na yau da gobe in muka ga muna da alaƙa da su sai ku ji mun ainihin sa baki sai dai kuma muna sa bakin ne irin yadda shirya alkur'ani ta nuna in ka duba tun da Allah ya wannan magana a cikin suratul rum bai sake maimaita ta a wani wurin ba shikenan haka ake yi ba wai kuma shikenan an maida wannan ya zama kullum abin da za a yi ta mita a yi ta surutu a kai ba na'am domin makasudin shine a karantar da mutane ayoyi da hadisai waɗanda suke bayyana tsantsar aƙida suke rugurguza kafirci suke tabbatar da sunna suke rusa bid'a don haka sai annabi Allah ya ci gaba da saukar mishi da ayoyin da suke karantar da waɗannan abubuwa waccan kuma harka ta yau da gobe ta faru ta sauka Allah ya ishara a kanta an wuce kuma shikenan matsala ta wuce Don haka mu ma hakikanin al'amari al'amari ne ya faru mu dai a nan zaria kowa ya san tun daga sadda addinin musulunci ya kafu a ƙasar nan ma'ana na ce ƙasar nan ina nufin ƙasar zakzak addinin musulunci ake bi na alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma Allah ya tsare mu irin bidi'o'in da sauran ƙasashe na hausa da ƙasashen fulani da bare-bari da nufawa suka yi fama da su Allah ya tsara ƙasar zazzau ba don kuma ba saboda Allah ya albarkace ta da malamai waɗanda suke masu ilimi ilimi na gaske malamai masu takawa malaman da suke fitowa su karantar da al'umma ilimi na ainihin addinin musulunci muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu a ƙarƙashin wannan bid'a bata samu gindin zama a ƙasar nan ba duk kuma abin da ya ƙoƙarin shigowa wannan ƙasa ta zakzak sai Allah maɗaukakin sarki ya ture shi saboda tsarkin zuciyar da ke tattare ga mutanen ƙasar da kuma ainihin ilimi da Allah maɗaukakin sarki ya basu alhamdulillahi kenan lallai ne dukkan wata bid'a ko wata ɓarna da aka ga cewa za ta shigo wannan ƙasa ta zakzak lallai ne a tashi a kare a yi bayani dangane da ya aka yi wannan abu ya zan kafirci ko ya zan a ko ya zan laifi ko ya zan barna lallai ne wajibi ne domin wannan alkawari ne Allah ya da annabawa annabawa kuma suka gadarwa da malamai da nassin ainihin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina latubayyinunnahu a wa iz akhadha Allahu mithaqan ladina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi Allah ne ya alkawari da duk wanda ya bai wa ilimin littafi wani iri nau'in littafi ake nufi nau'in littafi a nan ba alkur'ani ba kadai nau'in littattafan da Allah yake saukarwa a taura injila duk wanda Allah ya ba shi ilimin littafin Allah sai da Allah ya alkawari da shi tun yana tsatsan annabi Adam cewa in an baka ilimin littafin Allah kaya alkawarin za ka bayyana wa mutane kaya alkawarin ba za ka ɓoye ba duk wani wanda Allah ya bashi ilimi sai da Allah ya wannan alkawarin da shi to sai aka waye gari malaman bid'a da gwamnatocin zalunci da 'yan son zuciya ba sa so su bayyana kuma ba sa so a bayyana kuma ba za su bari a bayyana ba to kun ga kenan lallai akwai shata fage na bugi in buga ba don komai ba don mai don a tabbatar da an rugurguza makaryata an kuma tabbatar da ainihin gaskiya hanyar Allah gaskiyar lamari wannan duk shimfiɗa ce nake wadda fassarar ta gashi kamar haka kowa ya sani Allah cikin rahamar shi ɗan shekarun nan na baya ya azurta ni da duk shekara zan tafi aikin hajji kuma bana dawowa da wuri a galibi daidai sanda zan dawo galibi wani lokacin nakan dawo lokacin ashura ko tasowa da ashura ma ya wuce To amma bana na dan dawo da wuri ya rage kamar saura kwana hudu ko biyar a ainihin tasu'a da ashura dan haka na dawo na ji babu gajiya ta tare da ni muka zo aka ci gaba da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi karatun littafin imam bukhari an ci gaba da wannan karatu jama'a mu haƙiƙanin al'amari mun gafala ma game da cewa 'yan shi'a suna da taronsu da suka saba yi na zagin sahabbai na rantse da Allah ni na gafala game da wannan shashantin nasu ma gaba ɗaya ba ma wai wannan shashantin nasu ba na wayi gari ranar ashura ma wallahi na gafaltu akan cewa ran nan ce ranar ashura don haka na sa aka dafo abincin walima ta aure na ce a kawo masallacin nan waɗanda suka yi sallah azhar a kawo musu su ci saboda na ma gafala cewa ranar ranar ashura ce saboda haka ban ma san me ake ciki ba sai da haka abinci aka ce ai sun ce suna azumin ashura na ce wallahu musta'an na manta to ashe a can cikin garin zaria wani abu yana can yana faruwa in na ce cikin garin zaria ina magana ne mu nan ba a cikin garin zaria muke ba wato muna waje ne ga waɗanda suke ainihin a nesa suke saurare mai yawa ba su gane me ake nufi da cikin garin zaria ba ma'ana nan ana yankin tudun wada ne ni yankin anguwar da aka haife ni na girma ita ce yankin sabon gari muciya kenan to akwai kuma cikin garin zaria inda ƙwaryar tsohon gari take inda ƙwaryar garun gari yake to ashe can cikin garin zaria ana can ana wani ɗauki ba daɗi da ba ta kashi da 'yan shi'a mu ba mu sani ba hakikanin abin da ya faru bayan yaro ya dawo ya ce mini an ce ga ai ana ma azumin ashura sai na ce to shikenan sai a san yadda za a yi waɗanda ba su azumi sai su ci waɗanda kuma za su aje kenan. can sai wani ya bugo min waya abokina ne daga sokoto ya ce algafatta malam me ke faruwa ne a zaria na ce a zaria kuwa ya ce eh, na ce ban sani ba ya ce ka bincika na ce to ban dai san wani abu na faruwa ba ina zaune a ofis ina da ke kofar gidana a gaban gidana Shi kenan, na fito na binciki wani abu na faruwa ne a gari nan aka ce a'a ba wani abu da ke faruwa na ce to ni na dai ɗazu da safe na shiga gari na ɗan siyayya shi yanzu har zuwa wajen sha ɗaya ban ga wani abu ba da haka na ne kokarin samun shi a waya ban same shi ba ashe yana tafe ne akan hanya zai tafi jihar Edo can sai ya sake bugo mini waya cewa na bincika na ce na bincika gaskiyar lamari babu abin da ke faruwa yace tabbas shi an buga daga Sokoto fa an gaya mishi cewa lalle wani abu yana faruwa a cikin garin zaria na ce mishi wallahi ni bai ban sani ba to a lokacin ne bayan kama awa ɗaya haka sai na fito sai na tuntuɓa mai ke faruwa sai aka yi mini bayani aka ce ai sarkin zazzaune ya zo zai wuce yan shi'a suna zanga-zanga daga nan aka yi hayaniya iyakacin abin da na ji kenan da ike a wurin rediyo mai jini na ji sai na ja bakina ne shiru ban karar ba haka ban sake bincika wani ba kowa bai zo min da bayani ba sai can da magariba sai na kama tashar talbijin ta ƙasa da ke zariya wato nta sun yi linkin up da tashar su ainihin babba ta kaduna aminu yahaya shi yake ainihin karanta labaran yana cikin karanta labaran sai aka yi capturing scene din wato sai aka yi kawo kanun labarai sai na ga ga motar eh, operation yaki. ga wani gida an sa da mota a gaban shi tana cin wuta to can da aka zo aka fara labarai na sun na ai yan shi'a sun fito zanga-zanga su ne ta ashura shine sarkin zazzau dr shehu idris shi kuma ya fito zai tafi taro na security meeting a kaduna sai suka hana shi hanyar wucewa da suka hana shi hanyar wucewa shine sai fadawa suka fito suka yi clearing din hanya sarki ya wuce sai 'yan shi'an nan suka bubbugi gilasan motar ƙarshe daga cikin tawagar sarki haka aminu ya haya ya karanta rahoton ku je nta ta zariya su suka sa abin da ya ce kenan sai su 'yan shi'an suka bubbugi wannan motar ta ainihin ƙarshe daga cikin tawagar convoy ɗin sarki shine waɗannan da ke cikin motar suka fito suka sanya mutanen da ke kewaye da su aka je aka ƙona wannan gida na ɗanlami gidan da ake buga jarida ɗanlami ɗin nan ɗan bauchi ne su aliyu tukur da suka yi wa zazzaki tawaye akwai lakabi da suke mishi cewa hauka maganin ka Allah lakabin shi kenan suka ƙona gidan shi da suka ƙona gidan shi shi kenan. don haka aka ce to amma an sanya jami'an tsaro don haka hankali ya kwanta a zaria iyakacin abin da na ji kenan na gani a tashar talabijin ta zaria a lokacin ne to na nemi wannan abokin nawa na gaya mishi na ce mishi to yanzu ne na samu makamar ba da labari ga abin da na ji na gani a tashar talbijin ne reference da wannan iyakacin abin da kuma na sani kenan har zuwa hazar yanzu da nake magana kuma ina faɗin wannan maganar wallahi ba na shakkar kowa a duniya da lahira sai Allah iyakacin abin da na sani kenan to me ya faru muka zo a wannan rana mun yi karatunmu na Bukhari da muka yi karatunmu na Bukhari Kashi gari muka sake yin karatu na bukhari sai kuma tafiya sai ta zo ta kamo ni da tafiya ta zo ta kamo ni sai na ce muku da Allah zan yi tafiya amma karatunmu na asabar lahadi za mu ci gaba da yi ina can sai aka bugo min waya cewa BBC ta ce tashar BBC ta ce an yi fada da 'yan shi'a da 'yan salafiya a Zaria. aka sanya ainihin muryar 'yan shi'a ga maganganun da suka yi sai aka ce amma shi shugaban salafiya ba a same shi ba aka ambaci sunana da aka bugo aka faɗa min wannan magana sai na ce a'a rediyo mai jini ne sai na buga intanet nan take a gabana sai na kama tashar bbc din sai na ji wannan labaran sai na ji shi da kunne na sai na buga musu waya a nan ofis din nasu na abuja sai na ce musu to kun yi ƙarya kalmar da na fara faɗi kenan ahmad idris abokina ne ɗan jarida ne shi ne shugaban tashar bbc da ke ainihin abuja shi ya ɗauki wayar ban ma gane shi ba na ce mishi kun yi ƙarya na ce kuma dama kun sabe mana irin wannan ƙaryar ba don koyo ba saboda kuna ganin 'yan shi'a su 'yan ta'adda ne in ba ku yi labari in their own favor yadda zai faranta musu rai ba za su bi su daddatsa ku har Adam Yusuf na Kaduna ya mutu abin da yake tsoro kenan Allah ya gafarta mishi har wasu suke zargin cewa ɗan shi'a ne na ce Adamu ba dan shi'a ba ne. amma tsoro suka firgita shi duk sanda matsala ta faru in bai faɗi labari yadda suke so ba za su je gida za su dake shi za su yi kaza za su yi kaza ni da shi na sha gaya mishi wannan magana Adamu Yusuf na Kaduna saboda haka na ƙaryata su akan wannan labari da na ƙaryata su akan wannan labari shi kenan sai suka yi kaftarin iya wannan maganar tawa da aka sake zuwa labaran sai suka ce sai dai kuma shi mala albani ya ce bai san faruwar haka ba iyaka abin da suka ɗauko kenan sai na sake buga musu waya na ce a'a yadda kuka kamo muryarsu kuka sa abin da suka faɗa ni ma da sai ku kama muryata ku sa abin da na faɗa amma nan kun ari baki na ne kun ci min albasa Dan haka bata ciyu ba na ce muku kuma na ce musu gobe ni ma zan duro studio naku duk na Abuja a lokacin na ce gobe da safe zan zo studio naku idan na zo kuma za mu hira lallai ne ku sa hirar to sannan ne za ku fitar daga mu kai ku kotu in ba haka ba sai mu kai ku kotu kun mana ƙarya a ina ne a ina muka yi faɗa mu salafiya na nan zariya da wani don ni na yi ta bugo waya a ina ne aka yi faɗan kun je kun sami 'yan shi'a ne kuka ce a'a 'yan shi'a sun zo sun same ku kuka ce a'a kun haɗu a wata badala ne an buga aka ce a'a akwai mutum ɗaya namu yanzu da aka ce ba a gan shi ba ko an yi kaza ko an kama shi a'a sai na buga jami'an 'yan sanda na nan zaria shin kun kama wani ɗan salafiya a wurin faɗa suka ce a'a kun kama 'yan shi'a suka ce eh to wani irin faɗa ne haka wace irin ƙarya ce wannan to shi yasa taken wannan ainihin laccatawa shine munafunci dodo ne kuma yakan ci mai shi duk wani munafunci da ke ƙarƙashin wannan matsalar a yau zan binciko shi har zuwa kisan sayidina Husaini din duk harka a munafunce ta taho gaba ɗayanta shi yasa take ta tafiya a munafunce to duk zan bayyana ta a yau insha Allahu ta'ala kuma bana shakkar in kama sunan wani kowane ne in ya ji ba ta mishi daɗi bai ɗauki duk matakin da zai ɗauka mu ma za mu ɗauki matakin da za mu ɗauka akan matakin da zai ɗauka iyakar ta kenan amma ba zai yiwu jama'a mu zama tuɓusharai kawai ai kafcirin sunan mu a ce an yi fada da mu kuma mu ba a yi fadan da mu ba kuma mu ja baki mai shiru sannan saboda munafunci da guntsugulu tashar talbijin ta Kaduna da ta faɗi wannan a nan Zaria me yasa sauran 'yan jaridu da sauran gari ba a ɗauki wannan labarin da ta faɗa ba daga ina wannan labarin na BBC ya fito 'yan shi'a ne suka gaya musu kawai ga abin da ya faru don haka mu ba su ji namu bangaren ba kawai sai suka gini akan wannan suka faɗa ma'ana kenan ba dan na buga musu waya daga baya ba da shi kenan sun ji bangare ɗaya kawai sun bada labari a haka shi kanshi Ahmad Idris sai da ya ce sai da ya gaya wa yaron da ya wannan abin kuskure cewa yaya za ka ji bangare guda ka saki labarin haka baka binciki ɗaya bangaren ba to ɗaya bangaren ma mu kenan in ba dan na buga waya ba dama mu ba za a ji maganar mu ba shikenan kawai sai labarin ya tafi a haka shikenan sai a rubuta a tarihi an yi fada da 'yan salafiya da 'yan shi'a sai a karo musu kuɗi daga iran kenan sun yi fada da 'yan salafiya to munafunci dodo ne da farko tukuna muna godiya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki muna kuma neman Allah ya daɗin tsira da aminci ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa sannan muna godiya ta musamman da ainihin 'yan uwanmu salafiya ɗin da ke nan ainihin ƙasar zazzau ba don komi ba domin a lokacin da wannan jita-jitar ta yaɗu 'yan shi'a sai suka fara cewa za su ɗauki fansa mu ma za su ƙona mana gidaje da makarantu da masallatai a wannan lokaci na bugo waya na ce to in har haka ne ku je ku tsare mana masallatai da gidaje da makarantu kar ku je ko ina amma duk wanda ya zo wurinku to ku yi maganin shi domin kuna da hujjar ku tare kanku ku tare dukiyarku ku tare matanku da 'ya'yanku da abubuwan da kuka mallaka na wuraren ibadoji wannan shine abin da ya faru to gaskiya saboda Allah ‘yan uwa salafiya sun yi wannan abu daidai wa daida yadda aka buƙace su su yi ba su yi ainihin zarɓaɓi ba kuma ba su gaza ba ma'ana sun sha dare sun sha rana sun sha sanyi da iska sun tsaya sun tare mana masallatai da makarantu da gidaje da ko'ina don haka hakika 'yan uwan musalafiya da ke nesa da sauran ahalin sunna da ke nesa da ke bugo waya su ne mana jaje Allah ya saka muku da alkhairi amma mu fa ba abin da ya same mu ba abin da ya same mu ba wanda ko ciwon kai aka yi mishi ba wanda ko tuntuɓe ba a fasa kuwa kai ba ko kokowa ba a yi ba duk wannan jita-jita ce ta 'yan shi'a kawai suka yi amfani da tashar bbc suka yaɗa ta saboda haka duk wani da abu da za ku ji an ce muku ai su albani sun shiga kaza ko suna kaza karya ne gaba ɗaya kuma Allah ya tsine wa makaryata albarka saboda haka babu buƙatar a buga waya a yi mana jaje ko a ce wani hali ake ciki halin da muke ciki tun da aka san mu na zaman lafiya da lafiya kalau da karantarwar mu da karatu haka muke ciki ba abin da ya canza don haka ba abin da ya same mu amma munafunci dodo ne waɗannan bayanan za su yi ƙoƙarin ƙwaƙulo da waye aka yi faɗa kuma menene dalilin da aka ƙi bayyana waɗanda aka yi faɗan da su aka koma aka ɗauki sunan 'yan salafiya aka sa a madadin waɗanda aka yi faɗan ku saurare mu bayani insha Allahu ta'ala da haka waɗannan bayan Allah da suka yi mana aikin kare dukiya da gidaje da masallatai da makarantu mune musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi kuma a ƙashin gaskiya saboda Allah tukwici gare su ina fatan duk wanda ya halarci wannan wuri daga cikin masu ƙaunar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama za mu tara musu taimako wanda kawai za mu ba su ba wai mu biya su ba na kawai za mu yi musu alheri ne kuɗi ne kake da su shaddoji ne atamfofi ne ma'ana za a yi wata gidauniya tun daga yanzu da nake magana an buɗe ta har zuwa nan da ko kwana nawa ne ko wata nawa ne ai ta tarawa za a bi ai ta basu domin suna cikin harkokinsu na kasuwa da harkokinsu na ofis da harkokinsu duk baki ɗaya suka bari suka to masallatai suka tsaya suka kakkare mana masallatai da makamai domin Allah maɗaukakin sarki me ya ce cewa walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma nasu bil qist sai ce wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin nasi qur'ani kenan Allah cewa mun aiko da manzanni da gaskiya da bayanai sannan muka aiko su da ma'aunai waɗanda za su daidaita mutane ma'ana ma'auni na hankali da ilimi domin mutane su tsayu akan gaskiya da adalci sai ce kuma sai muka saukar da ƙarfe muka halicci ƙarfe ƙarfe me ake da shi sai ce ana tsananin yaƙi da shi ana tsananin ba ta kashi fihi ba'sun shadidun sai ce wa manafi'u linnasi yace ƙarfe kuma yana da amfani don ƙarfe ake reza da shi da ake yanke kumba da ƙarfe ake balata wuka albasa da ake maka miya kaga yana da amfani sannan kuma ana yaƙi da shi don haka babu wani sakaye magana lallai ne sun riƙe makamai a ƙofar gidajenmu da ƙofar makarantunmu da ƙofar masallatanmu don su kare mana dukiyarmu domin a wannan lokaci ba ƙur'ani za su riƙe ba ba sahihul bukhari za su riƙe ba ina fata an gane mu ne da kanmu muke faɗin haka kuma ni na ba su umarnin ku tsaya da makamai ku kare mana gidaje da masallatai da dukiya domin da su ake aikin kariya nassin qur'ani ne kuma ya tabbatar mana kuma me yace wa iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum Allah ya ce ku yi wa kafirai tattali tattalin me duk abin da za ku iya na gwargwadon ikon ku na me sai ce na abubuwan harbi ku saurara daga ba da sadaka tukuna mun ce mun bude ne yanzu a natsu tukuna in aka tashi kowa za a ware lokacin da zai ba da sadaka hannu kai na zan dunkulo ta wa insha Allah ta'ala zan kawo ta ina fatan mun gane a shahid harbi Allah ya ce mastata'atun min quwwatin duk abin da za ku iya na karfi sai ya ce wa min ribatil khayl da horarrun dawakai turhibuna bihi wallahi don ku firgita Makiya Allah kuma makiyanku don haka daidai ne ni ne na ce a fito da makamai a tsaya a ƙofar masallatanmu da cikin masallatanmu ni albani muhammad awwal adam ni ne na ce musu su fito da makamai su tsaya a ƙofar masallatanmu da ƙofar gidajenmu da ƙofar makarantunmu na ce kuma kar su bar gurin wanda duk ya zo zai ɓannata mana dukiya ko makarantu ko masallatai a yi maganin shi da waɗannan makaman kuma sai da na bugo wa DPO na Zaria na gaya mishi wannan maganar kuma ga ta ina faɗin ta kasad yana ɗaukar ta ba aibi ba ce ba munafunci a cikin al'amarinmu sau da haka wannan na farko kenan don haka mune musu godiya Allah musu sakamako da alkhairi kuma muna tunasar da su akan cewa lallai wannan matakin na tsaro da wannan matakin na kare kai haka zai ci gaba ba za a saurara daga wannan aikin ba dole sai an yi aikin da'awa ko to kuma dole sai an tsaya an kare mutuncin da'awa wannan shine sunna kuma wannan shine salafiyancin a yi da'awa idan ba wata fitina shi shikenan makami ba zai bayyana ba idan fitina ta taso fa makami sai bayyana domin wanda bai yi imani da manufashi shi bai ja baya wanda ya imani da manufar shi ko zai iya kukan kura ya zo a kashe shi da makamin don ya shahada a cikin aƙida shi inda gaske yake saboda haka mun gode muku kuma muna cewa Allah ya muku sakamako da alkhairi kuma Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa kuma ku zama a bisa taka tsantsan game da masallatanmu da makarantunmu sannan zan faɗi me zai biyo baya in wani abu ya biyo baya game da waɗannan wurare zan faɗi insha Allahu ta'ala don haka jama'a kun ji haƙiƙanin abin da ya faru a Zariya. tashar NTA ta Zariya ta bayyana rikici ne tsakanin 'yan shi'a da masarautar zazzau rikici ne tsakanin 'yan shi'a da masarautar zazzau to amma me yasa 'yan shi'a suka sakaya saboda yanzu an yarjejeniya da su akan sun daina zagin ɗagutu yanzu an daina zagin bagargajiye yanzu babu bagargajiyan zazzau babu bagargajiyan sokoto ko kano yanzu an yi yarjejeniya da su me yasa an ɗiba daga cikin kuɗin da ake samu na dimokuraɗiyya da gargajiya an sayo malamin su mota an yi mishi gida yana cin albashi an bashi matsayin darekta to don haka yanzu ba sa so al'amari ya bayyana cewa suna faɗa da ainihin sarkin gargajiya ko da gwamnati wannan shi ne sirri don haka ku jama'a da ke nesa tashar talbijin ta Zariya ta bayyana cewa rikicin tsakanin 'yan shi'a ne da sarkin zazzau da shi da jama'a shi don haka bai shafe mu ba mu ba 'yan gargajiya ba ne mu ba malaman gargajiya ba ne ba sarakunan gargajiya ba ne kuma mu ba ma kare gargajiya saboda haka ba abin da ya shafe mu a cikin harkar ba abin da ya shafe mu ba mu a ciki babu sunan mu kuma kafin mu tafi da nisa abin da muke cewa dan Allah idan akwai wani dan salafiya da gwamnati ta kama a yanzu dan Allah kada ta yafe mishi kada ta yi mishi sassauci ko kaɗan kamar yadda waɗannan 'yan shi'an da ke hannu kada a yafe musu kada a yi musu sassauci ko kaɗan don sun zo sun taya mana da fitina a gari so da haka kowaye yake da hannun ta da wannan fitina don Allah waɗannan da aka danƙe su a tuntuɓe su waye turo su su waye malaman su a je a kama su a kama malaman su amma abin da muke cewa in aka ce salafiya a Zariya ta saba da duk inda zaka ji salafiya a duniya ya kamata ka faɗaka da wannan salafiya a zariyar suna nufin 'yan darul hadisi salafiya da ni albani na kafa da kuma 'yan markazu salafiya wannan masallacin da makarantar na su malam musa sahabi da kuma 'yan darul hadisi ta magume ta muhammad awal abubakar mai shago waɗannan su ne ake kira salafiya a Zariya? ba a kiran 'yan ƙungiyar izala na jos ko na kaduna da salafiya a Zariya? ba a kiran 'yan ɗariƙar tijjaniya ko ƙadiriya mabiya mandiri ba a kiransu da salafiya ba a kiran kowa da salafiya sai waɗancan nau'i uku to abin da muke cewa dan Allah cewa da aka yi salafiya a zariya idan da akwai daga cikin waɗannan guda uku to abin da muke cewa dan Allah 'yan sanda ku je ku hukunta su mun yi fasikanin mun sakan muku su mun kyale muku su ba za ku gama mun zo beli ba in dai har akwai ɗan salafiya a wurinku da kuka kama a wurin rikicin kamar yadda yake duk ɗan shi'an da ya zo belin waɗannan da kuka kama abin da muke cewa kar ku sake ku ba da beli a hukunta shi akan ya zo ya tada rikici a ƙasar zazzau ana zaune lafiya a ga cewa wane ne zai tabbata kenan an yi rikicin da shi don mu har yanzu ba abin da ya shafe mu mu ba rikici da mu ba sannan ya tabbata an fasa motar sarki ko bai tabbata ba ya tabbata an fasa motar sarki kamar yadda ya tabbata an fasa motar gidan kofar ɗan lami hauka maganin ki Allah kenan an fasa motar sarkin zazzau an fasa motar 'yan shi'a an ƙona gidan 'yan shi'a da wa ake faɗa kenan da 'yan shi'a da sarkin zazzau da fadawan shi su suke faɗansu bai shafe mu ba mu ba 'yan fada ba ne wannan shine true color of the chameleon wannan shine launi na gaskiya na hawainiya duk yadda ta rikida ƙarya take kun ji kalarta a dawo a ci gaba da magana sai kuma dangane da ƙasafi wanda ita tashar bbc ce mana babu shakka mun ƙaryata bbc kuma bbc ƙarya suka faɗa muna kuma ƙara maimaita wannan kalmar lallai mun karyata BBC kuma BBC karya suka faɗa ba a yi faɗa a zariya da 'yan shi'a da 'yan salafiya ba BBC Allah ya tsine muku albarka Allah ya watsa ku BBC Allah ya saukar muku da girgizar ƙasa da bala'i saboda kun zama makaryata kuma Allah ya ce kutilal kharrasuna an tsine wa masu yanki faɗi don haka mu ma gashi mun tsine muku albarka Allah ya tarwatsa ku saboda haka ƙarya kuka yi iyakacinta kenan sannan ta'aliki na gaba ya kamata a sani mu ba 'yan kungiya ba ne nan ma bbc kun yi karya da kuka ce 'yan kungiyar salafiya mu ba 'yan ɗariƙa ba ne mu academicians ne makarantar mu institute ce haka aka mata rijista a corporate affairs cewa me hadith institute da haka hadith institute sunanta kenan a gwamnatance hadith institute cibiyar karantar da hadisi shine darul hadisi salafiya. to kalmar salafiya din ta ƙarshe ita ce mutane saboda shortcut saboda inkiya sai suka ɗauke ta suna ce mana 'yan salafiya kamar yadda ADU ahmadu bello university sai aka koma ana cewa 'yan adu to shikenan 'yan adu sai aka ce an yi rikici tsakanin 'yan shi'a da 'ya'yan ahmadu bello magana ta yi ba ba domin ba 'ya'yan ahmadu bello ba ne 'ya'yan ahmadu bello university ma'ana 'yan university ne idan ku aka ce da 'ya'yan ahmadu bello to wani family ne kenan ko don aka ce da 'yan kungiyar salafiya kenan mu kungiya ne mu ba kungiya ba ne mu registered academics academicians ne rijista muke da ita da gwamnatin tarayyar Najeriya under the corporate affairs law don haka ce mana da suka yi 'yan kungiya wannan ma ƙarya suke kuma in mun so za mu iya ɗaukar wancan certificate namu na registration na corporate affairs mu kai su ƙara don me suka ce mana 'yan kungiya a halin mu institute ne za mu iya kai su ƙara kenan yan bbc nan ma kun sake yin ƙarya shi ahmad idris wanda kamar yadda na gaya muku abokina ne dan yola ne tare muka zauna da shi a yola shi ne yanzu shugabansu a nan bbc na, na abuja sai da na gaya mishi na ce ma'aikatanku suna lakin professionalism in the field of journalism ma'aikatanku suna ƙarancin ƙwarewa a harka ta yada labarai abin da ba ƙungiya ba ka ce mishi ƙungiya yana nuna kai jahili ne ba ɗan jarida ba ne kai saboda haka hakikanin al'amari mu ba 'yan ƙungiya ba ne wannan wurin markaz ne in aka ce markaz shine santa santa cibiya ce ina ma'anar haka cibiya ce ta karantar da hadisi na salafiyya to me ake nufi da salafiyar su ne annabi da sahabbai is an adjective siffa ce kawai da muke siffanta kanmu cewa ƙur'ani da hadisan da za mu karantar ba irin baranka da 'yan ɗariƙa ba ba irin baranka da 'yan ƙungiya ba ba irin baranka da mar'yan shi'a ba ƙur'ani da hadisin irin yadda annabi da sahabbai suka yi shine ma'ana adjective ɗin da muke sawa nin ya ainihin sake identifying ɗin sunan namu darul hadisi wata iri sai a ce salafiya wato institute ta hadisi wadda za a karantar da sunna da ilimi amma a bisa wannan tunanin tunani irin na annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka kun yi karya da kuka ce mu 'yan ƙungiya ne mu ba 'yan ƙungiya ba ne mu ba movement ba ne mu 'yan makaranta ne makaranta ce ni kaina da nake karantarwa akwai suna na da kominawa a ciki a matsayin ɗan makarantar ni nake domin a tsarinmu ba wanda zai kasance ɗan makarantar ko malami ne ba zai karantar ba sai ya zama yana da registration a matsayin shi na ɗalibi a makarantar ni kaina yanzu gashi don haka na taho da tukullumar tattara bayanan makarantar gaba ɗaya duk wanda aka kama a duniya aka ce ɗan salafiya ne ku faɗa mana sunan shi da hoton shi da lambar shi muna buga kwamfuta nan za ta ɗauko mana su ga sunan dubun dubata duk inda ɗaliban mu suke a najeriya muna da database ɗinsu a haka ko muna da database ɗin akan intanet za a iya accessing ko ina a duniya mun so mu ba mutum password ɗin kenan ashe a tsare muke don haka duk wanda aka ce an yi faɗa da shi namu ne dan Allah idan akwai wani jami'in tsaro da ke saurare na mun yafe mishi ya tsallako yanzu ya zo ya ba da sunan waɗanda in ana da wasu da aka ce 'yan salafiya ne an yi faɗan da su a zo a ba mu su mu ga mu sa sunansu ga kwamfutar ta haɗiyo mana sunansu mu gani in akwai za mu karɓi cewa eh wannan ɗan salafiya ne kuma wannan kalubale ɗin na zo da kwamfutar ne su kutun da guda ga ta yanzu kuma wannan ƙalubale ɗin ba zai ƙare ba har nan da abada muna jiran jami'an tsaro da kotu da duk wanda ya ce an yi faɗan da 'yan salafiya ka mana sunaye ko hotuna ko bayanai na waɗanda aka ce an yi faɗan da su mu ga kwamfutar mu za ta yi proving wannan namu ne ko ba namu ba ne ba tafiya muke irin tafiyar zazzaki da ya tattaro 'yan iska daga ƙauyuka ya zo ya tara su waɗanda tafiya ce babu ma'ana ba mu ba 'yan iska ba ne we are academicians we are educationists mu 'yan makaranta ne a tsari muke yin abinmu ba jakuna ba ne ba kuma tafiya ce ta karnuka ba so da haka duk wanda zai tunkare mu da magana ya san cewa ya shirya da hujja ba shegen da muke tsoro ba ɗan sanda ba ba soja ba ba sarkin gargajiya ba kotu ba ba gwamna ba ba wanda muke tsoro a duniya kawai abin da za ka iya gaya mana ka kawo mana dalili akan abin da ka zo da shi amma ba wai ka zo ka nuna mana authority ban ka nuna mana authority za mu nuna maka authority mu ma domin baka da wata hujja haka siddan kawai za ka zo ka ce an ce kaza an ce kaza ina hujja where is exhibit where is evidence kana da hujja ko kana da shaida ko kana da dalili akan abin da zaka faɗa ko ko kai wakilin yan shi'a ne saboda sun ɗauki kuɗi sun baka ko ko sun haddada ka sun firgita ka ce an baka kaza ba za su kashe ka an ce maka mu ba mu iya kisa ba ne Allah ya taimaka wannan shi ne. sannan daga cikin abubuwan da nake so in fito da su ya kamata a san akwai wani kasur gumin munafunci a nan Zariya. tsakanin masarautar zazzau da ƙungiyar izala da 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a sun taru gefe guda a kanmu ya kamata a san wannan ga masallaci can wanda nan muke sallah muke karatu yau fiye da shekara goma sha biyar haka suka haɗu da masarautar zazzau a ƙarƙashin dokta shehu idris sarkin zazzau da fadawan shi gaba ɗaya da hakiman shi gaba ɗaya da malaman izala gaba ɗaya da na ɗariƙa da na shi'a gaba ɗaya suka haɗu akan cewa a rufe mana wannan masallaci aka je aka rufe masallacin abin da ake nufi a lokacin an rufe masallacin mita waye sai a fito sai a harbe mu sai muka tunayi mu salafiya ne masallacin mu ai bai kai ka'aba ba da aka rufe wa annabi kofar ka'aba yaya yayi sai ce a tsaya a nan umarar ta yi a nan a yanka hadayar don haka mu ma sai muka ce ba za a yi faɗa ba wannan abin sai tayar musu da hankali sai suka yi amfani da area commander na wannan lokaci alhaji suleiman ya gayyato mu wai ya lallashe mu za a ba mu masallaci a bisa sharaɗi muka je muka zauna muka ce ba ma masallaci ba ma da sharaɗi ko ba sharaɗi ba ma masallaci ne da ya matsalar su suka ce eh sun rufe masallaci eh sun sake ganin har yau ban sake kallon masallacin ba don kusan ni dan halan ne ba shege ba kallo ban kalli masallacin ba har yau ba ma bukatar shi ba ma bukatar masallacin a rayuwarmu muka bar musu wannan abin ya tayar musu da hankali wane ne wakilinsu a lokacin wani kasurgumin munafiki ne daga nan tudun wada audi shugaban izala shi ne je wakilce su a lokacin hankalin shi ya tashi to yaya malam zai ce ba a san masallaci na ce dole ne ko ɗakin uwata ne na ce an gama magana za mu tashi mu fita akan masallaci kuka kira mu mun ce ba ma so AC ya ce to na ce ba ma son masallaci saboda haka sai hankalinsu ya tashi gashi nan sun rufe masallacin Allah ya kai mu ranar kiyama ku je ku ba Allah jawabi ku rufe masallaci mu kuma mun zo mun buɗe wani so da haka ga masallaci nan kun rufe shi wannan masallacin da izinin sarkin zazzau da hakiman shi da fadawan shi da 'yan fada shi da malaman izala da na ɗariƙa da na shi'a suka haɗu aka yi wannan munafincin ana nan sai muka samu fili za mu gina masallaci da makaranta wai sai sarkin zazzau ya sake turo hakimin shi a zo da 'yan shi'a da 'yan ɗariƙa da 'yan izala a taru a ce wai ba a yarda da wannan masallaci da za mu gina ba sai da malam musa ya tashi tukunai ba su ansa ya ce to mu dai ba yan kungiyar izala ba ne muku ba karkashin fada zazzau muke ba muku ba yan ɗariƙa ba ne mu kuma ba yan shi'a ba ne to me ya gama ku da mu masallaci muke sallah kun zo kun rufe mun bar muku mun samu dattijuwa ta ba mu fili za mu yi wani mun samu dattijuwa ba mu fili za mu makaranta kuma ku ce wai kun sake haɗuwa ba ku yarda ba to lallai in ba a bari mun yi wannan masallacin ba duk masallacin da ke zariya tun daga na kofar sarkin zazzau za a rufe shi har kowane masallaci kuma to lokacin da suka ji wannan jawabin daga malam Musa sahabi shine fa sai kuma kowane fitsararre sai hankalin shi ya san cewa to gaskiya mutanen nan a fita haƙƙinsu a fita daga harkarsu shine suka kyale mu muka samu akai wancan masallaci karami aka koma ana sallah muka koma muna karatu aka samu aka yi makaranta aka koma ana karatu mu dama ba faɗa ya kawo ba mu mun zo karantar da jama'a ne aka haɗe mana kai aka ce ba za mu karantar ba abin da ke jawo jijiyar wuya kenan mu mun ce a bar mu ne mu ƴaƴan zazzau ne kuma zazzau ba garin uban kowa ba ne babu ba zazzagi ko ɗaya a zazzau yau zage zagi suna can wajen sanga duk wanda kuka gani a zazzau baƙo ne duka babu ba bazazzagi ko kwaya ɗaya duk wanda ya ce shi bazazzagi ne a zariya yana faɗi ne dan an haife shi a wurin kawai nan ya tashi amma zage-zagi masu ƙasar zazzau na asali suna can a cikin ƙaramar hukumar sanga suna da yaransu rangaɗaɗau da zanensu na akan zazzage-zage to waɗannan su ne zage-zage na asali duk wanda ka gani nan to ya zo an turmushe su waɗancan ne sun gudu bayan gari shi kuma ya samu wuri ya zauna to wannan ƙasar sai ta zama tun da haka ne to ilimi ne ya zaunar da duk wanda ke nan in ka gaba katsi ne a nan ilimi ne ya kawo shi in ka gaba barbare ilimi ne ya kawo shi in ka gaba malle ilimi ne ya kawo shi in ka gaba nufi ilimi ne ya kawo shi ba kano ba sakkwace duk wanda ka gani rabe kowane kabila da ka gani a nan kasar zazzau ilimi ne ya kawo shi kenan sai a ce ba za a yada ilimi ba kuma mun zo mun ce ba mu karantar ina ma'anar zazzagancin kenan mu ba 'yan iska ba ne mu ba faɗa muka zo ba don haka muka zo muka ci gaba da karantarwa hankali ya kwanta kullum ana nan ana jin haushi ana nan ana jin haushi ana nan sai Allah ya azurta mu da wannan wuri Allah ya azurta mu wannan ya kawo tar wannan ya kawo sisi har aka zo aka yi wannan gini da kuke gani sanda muka samu wannan wurin wanne gauro da mari ne ba su kai ba akan cewa su ga wurin bai tabbata ba duk kirkin da za su sun yi sun yi makarun laili wa nahari sun kulla da daddare sun kulla da rana ba sun shiga sun fita duk inda za su je kai sai da wani shugaban jami'an tsaro ya kira ni a Kaduna ya ce wani daga cikin malaman garin nan ya je ya ce mishi muna nan a tudun wada muna gini na training ɗin alka'ida na ce ka ce maka komai ina roƙonka arziki ka faɗa min su ne sai ce wane ne ya faɗa min malami ne ya je ya gaya mishi haka inda nake gani tun da kai shugaba ne na jami'an tsaro don Allah ku matsa ku gano wannan ginin mu ma za mu haɗu da ku mu yaƙi wannan ginin domin ya zama masjidin dirar in dai za a gina masallaci da za a yi training mutane da za a je a yaƙi al'ummar musulmi ya zama masjidin dirar haramun ne dole a rusa shi a'a wai wannan wurin suke ƙoƙarin wai sai sun haɗa faɗa da mu da gwamnati wannan wurin yanzu ya tsone musu ido to wannan fa shine munafunci dodo ne yakan ci mai yin shi saboda haka jama'ar musulmi kun ji don haka wannan munafuncin da yake tsakanin masarautar zazzau da 'yan shi'a da 'yan ɗariƙa da 'yan ƙungiyar izala da sauransu shi ne Allah ya fara gwara kansu shi ne kuma suka yi ƙoƙarin su goce su jawo mu to munafunci dodo ne ya ku ‘yan shi'a da ‘yan ɗariƙu da ‘yan ƙungiya da masarautu Allah tona asirinku mu ba yara ba ne da za ku iya mana wannan gwaraɗin ku yi faɗa tsakaninku sannan sai ku goce sai ku ce da mu aka yi a ina aka yi da mu ku binciki faɗanku ku kafa kwamiti muna son ku kawo dalilai a ina aka yi faɗa da mu ku kawo mana a ina aka yi faɗa da mu ina kuka kama ɗan salafiya ƙwaya ɗaya ya yi dambe ko da dambe da ɗan shi'a faɗanku ne ku kuka yi bugi in buga banza kira mana shashasha in kaga sakarai ku taho tare ku kuka yi faɗanku Allah ne ya fara bayyana munafuncin da ke tsakaninku sannan muna nan muna karatu muna karantar da jama'a mu mutane ne masu zaman lafiya babu rekod ɗin mun taɓa faɗa da kowa sai dai akwai rekod ɗin an zo an tsotsogale mu amma babu gwamnatin da za ta kawo rekod cewa ga inda muka je muka da ko muka yi faɗa da suwa ne amma mu ga rekod nan birgik a wurinmu da wurin gwamnati an tsogale mu a wuri kaza an yi mana kaza a wuri kaza an yi mana kaza a wuri kaza amma da yake akwai munafunci tun da ake mana sai muka ɗauki tsari cewa dole ne mu respecting the civil law of the country shine dokar da ta zaunar da mu dole mu girmama ta don haka sai mu ce a je a kai wa hukuma ga 'yan shi'a sun zo har cikin masallacinmu sun daddatsi malam musa sahabi ga waɗanda aka kama aka ɗibe su aka danƙa su ga hukuma area commander alhaji suleiman shi aka ɗauka aka dankawa sai ya mana ƙarya ya ci amananmu, ya je sai aka sake su a haka magana ta shashance da muka zauna sai ya ce ya san mu mutane ne masu son zaman lafiya sai na ce kayi kuskure muna da son zaman lafiya ne in an so a zauna lafiya da mu in ku aka tsogalo mu babu zaman lafiya ka sa abin da nake so da kai ce a'a wannan magana a kai ta kotu a yi hukunci in ba haka ba komai daren daɗewa mun riga mun yi makin waɗannan da suka yi mana su za mu yi wa don haka a san da za mu tashi ramawa me yiwa ku gwamnati kun manta matsalar ta wuce su ma kuma sun manta amma fa bahaushe ya ce idan maye ya manta to uwar ya fa ba za ta manta ba saboda haka mu fa ba mu manta ba haka wannan magana ta zo ta shashance an yi wannan jarida almizan ta buga ƙazafi a kaina muka sake cewa kar mu ɗauki mataki a hannunmu mu je mu kai wa hukuma da aka je aka kai wai sai suka ce wai a kira ni security meeting a yabe ni a wasa ni mai son zaman lafiya ne daga nan sai a kwantar mu da tamfa? indeed aka kira ni security meeting a sabon garin local government annur ne ciyaman a lokacin aka zauna duk sai gawa magana da kwamandan na bariki da wane ne duk sai gawa magana na ce to duk kun gawa magana suka ce eh, na ce to har yanzu ba ku yi magana official ba wannan magana da kuka yi sunanta traditional magana ce ta gargajiya Nace ni kuma I am not a traditionist ni ba dan gargajiya ba ne so abin da ya zo da ni nan an yi mini laifi ne ku kuma hukuma muka ce muna son ku bi kadin abin iyakarta kenan mu ba mu ce ku taru ku ce mu yi haƙuri mu masu hankali da mu masu kaza ba kenan su yan shi'a saboda ba su da hankali dan haka ku kyale su su yi abin da za su yi haka wannan magana ta shashance to da waɗannan abubuwa suka tattaru sai muka ce to daga yanzu ba za mu sake girmama hukumar zariya ba wajen kai mata ƙara akan duk abin da aka yi mana sai dai mu saka ta a matsayin shaida ana nan sai wata mas'alar ta faru cikin azumin nan da ya wuce mata ne suka fito daga sallar tahajjud aka tsaya ana ba da hannu wani ya zo ya rashin kunya ya tada fitina a wurin aka yi fada da aka yi fada duk da haka sai muka ce a sake shaidawa hukuma da aka shaidawa hukuma aka kai matsala kotu sai aka je aka ba da beli da aka ba da beli sai aka ce a taru a tattara dattawa a ba mu haƙuri mun fafaɗa dama mun ce wannan ba da haƙurin sunan shi traditional gargajiya ce mu abin da muke so official an yi mana laifi a bincika laifi ya tabbata a hukunta mai laifi to da wannan ne tun a wancan lokaci na farko da aka ji wa malam musa ciwo sai muka ce to daga yanzu duk wani ɗan shi'a ya nisanci majalisin karatunmu in ba haka ba duk inda muka kama ɗan shi'a a majalisin karatunmu to babu shakka abin duk da ya biyo baya to shi ya jawa kanshi kuma ba za mu saurari kowace hukuma akan haka ba akan haka muke har zuwa yanzu har gobe kuma a haka muke da haka a yanzu da ɗan shi'a zai bayyana a nan a cikinmu ni da kaina zan bada doka a fara dukan shi ko da zai kai ga kisa don tsarin mu kenan sai da muka je kuma a lokacin muka shedarwa da area commander shi Alhaji Suleiman a lokacin muka ce dan haka ka gaya musu su nisanci wuraren karatutukan mu mu ma kuma in aka gan mu a wuraren su suna da yancin duk abin da suka so su yi su mana dan haka abin da muke sake waiwayo da maganar ita ce shin ko a wannan ƙaryar da BBC ta yi cewa an yi faɗa da 'yan shi'a da 'yan salafiya ko an kama wani ɗan salafiya ya tafi kona gidan ɗan lami hauka maganin ka Allah ko an kama wani ɗan salafiya ya je kona gidan zazzaki ko an kama wani ɗan salafiya a wata makaranta daga cikin makarantun 'yan shi'a Don Allah idan an kama wannan ɗan salafiya kada a yafe mai kada a raga mishi a yi mishi doka abin da ta ce officially ba mu son gargajiya ba mu son yafewa ba mu son a ce a zauna sulhu a yi mishi abin da doka ta ce wannan ɗan salafiya abin da muke kira zuwa ga hukuma kenan in dai hukumar ba tsoron 'yan shi'a take ba to a ƙarƙashin wannan muka kafu kuma da wannan abu ya taso sai muka ce haka za mu tsaya ku tsaya ku kare mana masallatanmu da makarantunmu da gidajenmu duk inda wani ɗan shi'a ya zo to ku yi maganin shi Allah ya kiyaye su ba wanda ya zo mu kuma dama ba za mu je ba don mu ba 'yan tsogala ba ne don haka ba abin da ya faru tsakanin mu da 'yan shi'a a nan Zariya, ƙarya ce zallar ƙarya babu ɗan shi'an da ya bullo masallacinmu ko ƙwaya ɗaya babu ɗan shi'an da ya bullo gidajenmu mu kuma ba inda muka bulla su, kuma babu wani wuri inda muka haɗu aka buga don haka bbc kin yi ƙarya allah ya tsine miki albarka bbc london wannan shine bayanin da za mu yi ta wannan bangaren to menene ya biyo baya sakamakon wannan ƙaryar da 'yan shi'a suka laƙana wa bbc ta yi sai 'yan shi'a suka cika gari da jita-jita sai aka zo aka gaya mana jita-jita muka ce mu ba ma ɗaukan ɗaukan jita-jita daga cikin jita-jita shi ne su ma za su ɗauki fansa su ma za su yi kaza su ma za su yi kaza su ma za suka cika gari da surutu to wannan yana daga cikin munafincin da suka shirya dama in ko ba ku sani ba haka suka yi su malam Ja'far a Kano sai suka yi amfani da 'yan ɗariƙa a nan shine sai a zo a yi ƙarya a kanku in aka yi ƙarya sai kuma a je a yi ta yaɗa ta sai ta zama jita-jita mai ƙarfi sai ku rikice daga yadda kuke tsarin karatunku ku rikice daga yadda kuke komi naku shikenan sai a koma ku ake wa dariya su suna gefe guda maganar suka feso kawai ko kuma sai kuka burkuce sai a ga kun yi nan rudududu sai a ba abin da za mu canza don haka yau taron mu da muka ce za mu na buɗe makarantar darul hadisi a nan sai da muka yi abin mu muka kira suna ba abin da za mu canza karatunmu da muka ce ba abin da za mu canza yanzu daga gobe in Allah so har zuwa kwanakin da za su biyo cikin mako in ba tafiya ta kama ni ko uzuri ba za mu karatu har zuwa ranar alhamis insha Allah ba abin da zai canza daga abin da muka saba to amma idan abin da suka faɗa ɗin gaskiya ne cewa za su ɗauki matakin kashe wasu daga cikinmu da ƙona gidaje da makarantunmu da dukiyoyinmu muna sauraron mu ga me zai biyo baya amma mu ba wawaye ba ne waɗanda kawai daga an yi irin wannan jita-jitar mu kuma sai mu tashi kafin a mana mumiyi mu ba wawaye ba ne amma me zai biyo baya idan aka taɓa wani daga cikinmu me zai biyo bayan aka taɓa wata dukiya daga dukiyarmu wata makaranta daga makarantunmu gida daga cikin gidajenmu wani abu na mallakar mu me zai biyo baya shine abin da zai biyo baya kyakkyawar fatawa ce za mu isdarinta a kan jininsu ya halatta da dukiyarsu da komi nasu ofo oh ta ɗan fodiyo sai ta maimaita kanta shine ɗan fodiyo ma da ya zo yana karantarwa haka su yumfa da na fata suka yi ta yaɗa jita-jita aka yi ta yaɗa jita-jita har ta kai jita-jita ta zama da gaske an ce ne duk inda aka dan hodiyo a kashe shi duk inda aga dukiyarsu a ƙona duk inda aka ga mata da hijabi a wulakanta su aka yi ta yin waɗannan abubuwa dan hodiyo da ya ga da gaske ne to sai kaɗa kugen jihadi shine 1804 yau shekara ɗari biyu cif da ainihin biyar ko da hudu to mu ma dama manhajin ɗan fodiyo muke bi ɗan fodiyo karantar da jama'a yake don haka da aka yi wannan yaƙi da ɗan fodo ya murƙushe su bayan shekara uku 1807 sai ɗan fodo ya tara su bello ya ce musu to dama mu ba yaƙi muka zo ba mun zo muna karantar da jama'a ne aka tayar mana da yaƙi tun da aka tayar mana da yaƙi muka tashi muka kara kanmu to mu koma mu ci gaba da karantar da jama'a don haka da suka ci gaba da karantar da jama'a wannan abubuwan da suka faru ma ba su yi tasiri cikin rubuce-rubucen su ba dan fodiyo bai canza salon rubutun shi ba don bai kamata ya zama yan bid'a su rikita maka wurin karatu ba ka zo zaka karantar da sahihul bukhari kullum ka bige kana cikin karatun hadisin ka bar karatun hadisin kai ta wadannan maganganun duk ka ɓata karatun naka dan fodiyo bai yi wannan ba tun da aka tsaya aka yi wannan abin na shekara uku bello su ne manya-manyan 'yan jaridu shi ya ruwaito mana duk hadisar da aka yi a cikin littafin infaqul mai so fi tarihi biladi tukuro bello shi ya ruwaito amma shehu bai taba cewa uffan ba in banda kalmomin da ya muƙaddima a cikin littafin shi mai suna nuru zamani don haka 'yan shi'a su ji wannan gwamnati ta ji wannan kuma duk wani mai saurare ya ji wannan mu ba mu ne muka yi faɗa da 'yan shi'a ba ba mu muka ƙona musu wannan wuri nasu ba su je su binciki waɗanda suka ƙona musu ba mu muka yi musu duk abin da aka yi ba ba mu sani ba amma in suka yi gini akan wannan maganar suka taɓa wani daga cikinmu ko suka taɓa wata dukiyarmu ko wata makarantarmu ko masallacinmu to billahi lazi la ilaha illa fitina za ta ɓalle wadda wallahi ta fi ƙarfin ta Niger Delta Allah kun ga dai Niger Delta yanzu ta zama out of control eh Niger Delta yanzu ta fi ƙarfin gwamnatin yar aduwa to fitinar da za ta ɓarke don Niger Delta suna yi ne ne innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum suddu an sabili ha thumma matakunu alaihim hasratan thumma yughlabuna duk yan Niger Delta in ka ware Asari Tokumbo Asari kumbo ne kawai ya ce wai yana yin abin da yake yi saboda akwai tsirarun musulmi da aka danne su haka ni da shi ya gaya mini amma bayan nan duk sauran 'yan Niger Delta suna yi ne suna yi ne tsakaninsu da kuɗi don su samu kuɗi amma fa suna yi ne saboda kuɗi amma sun shirya don su cimma manufarsu yau kwana uku sai da CNN ta ɗauko ko BBC World sai da ta ɗauko rahoto a kansu both CNN da BBC lallai na jadalta yanzu ta fi ƙarfin gwamnatin ƙasar nan to babu shakka idan 'yan shi'a suka taɓa wani daga cikinmu ko wata dukiyarmu a nan zariya ko ba a nan zariya ba tabbas fitina za ta ɓarke wadda wallahi azimi ta fi ƙarfin gwamnati saboda haka 'yan shi'a ku je ku nemi waɗanda suka yi muku laifi ko kuma munafunci dodo ne yawwa ko dai ku kuka kona wurin naku kamar yadda za mu zo mu ji ko kun san yan shi'a ne suka kashe husaini yan shi'ar aliyu ne waɗanda suke bayan aliyu a Atul jamal su ne suka koma suka yanka husaini za mu zo ne muku bayani insha Allah a yau dinnan kuma ba wata rana ba suka kashe husaini sai suka dawo suka lankaya wa yazid don a samu damar halatta jinin yazid a samu damar halatta zagin yazid da shi da uban shi muawiya da kakan shi abu sufiyana da banu umayya gaba ɗaya su sayi na usmanu wannan tiyorin ai ko a shashance ka taɓa jin shi a kasar ɗin ƙala rawi inda ya ce zai tafiya faɗa kududdufin bayan gidan nasiru kabara ya kashe kanshi don ya jawa nasiru kabara bala'i wannan theory ne philosophical theory ne wanda suke amfani da shi 'yan shi'a a numan ya faru numan ta jihar adamawa arniya ce reverend father wato malama ce mai wa'azin kirista sai ta cikin shege ta yi rasa yadda za ta zubar da shi ciki ya girma ba ta fitowa rannan abin duniya ya dame ta sai ta ɗauki wuƙa sai ta numawa cikinta da ta lumawa cikinta sai ta fito tsakar titi tana tamɓele sai ga mai ruwa wani bazan fari yana tura ruwa kawai sai ya ga mace mai ciki ga wuka a tsakiyar ciki sai je rungume ta yana lafiya lafiya sai ta ki magana danginta suna tahowa sai ta rinka nuna shi tana nuna shi sai ta kwanta ta mutu don haka sai zama a tarihance ta tafi free kenan ba za a binciki cikin shege ba kawai ga wani ya kashe ta sai aka tashi aka ci gaba da kashe hausa da musulmin garin numan a jihar adamawa ni ne dan jaridar da na je ne coverage din wannan labaran keke da keke na je na tattaro bayanan ina nan da su a rubuce sai ran da na zo muku lacca akan arnan adamawa ai arnan arewa sannan zan ba ku document din da research din da ni a aikace ma'ana ta kashe kanta dantewa wani sharri don wata bukata ta biya sakamakon wannan abin aka rusa babban masallacin juma'a wanda shekara ɗari da hamsin da ta wuce aka yi shi aka je aka samu can bayan kwatar gari can inda angula yake taruwa can aka ce an ba musulmi su yi masallacin juma'a wannan irin theory da 'yan shi'a suke so su yi mana albani ya ce yanzu ya dawo zari ya zo zai karantar da dangin shi zage-zage don haka ya ce ba shi da wani abu da ya fi mai muhimmanci game da karantarwa to bari su haddasar da fitinar da za a ce duk waɗannan project da duk waɗannan ayyuka da albani yake lallai ta da fitina ne sai a haɗa sai a mutsa shi kenan sai a ce an hana to wallahi sai dai a yi tashin kiyama zaria wallahi tallahi zazzaki arne sai dai ka batta yadda baka da kowa wallahi sai dai ka batta arne bakin ciki ya dame shi ba shi da kowa a zariya yan iska yake ɗibowa daga garuruka saboda haka ya ji ana shirya abubuwan arziki a zariya shine za su zo su yi bala'in su isu isu wai sai su ce yan salafiya ne ai mu ba yan daba bane ba wanda yake da rekod din mu a duniya muna da rikici babu duk inda muke a duniya ba wanda yake da rekod akan cewa muna rikici ba mata da fituna karantar da mutane muke yi idan kai dan halal ne uban ka malami ne kai karatu zo ka karantar mana ka zo ka buɗe littafin shi'ar ka karantar idan arnantakar da kake aƙida da ita ta ɗauka gaskiya ce amma sai ka zauna a ɗaka kana juya remote da waya kai kana ingizo 'yan ƙauye suna zuwa suna gallaban mutane a yi awa bakwai ana gosulo a Zariya? a yi awa bakwai ana gosulo a zariya fadar sarkin zazzau ta san wannan abin na cutar da Zariya ba sss na Zariya ba su san wannan ba jami'an tsaro ciyamen na local government din Zariya da Sabon Gari duk ba san wannan ba duk sun sani amma munafunci dodo ne sun ja bakinsu sun yi shiru sannan zagin sahabban da ake kullowa ana yi a zagi Abubakar da Umar da Usmanu shekarar da 'ya'yan cikin garin Zaria ‘ya'yan cikin garin Zariya suka je suka samu sarkin zazzau suka gargaɗi a kan bana in aka shigo cikin garin zariya da zagin sahabbai to sai dai a tashin kiyama a wannan shekarar sai ba su shiga ba sai suka yi kwana daga babban dodo kuma a wannan shekarar matsiyata da yake zazzaki matsoraci ne kamar farar kura ba ambaci sunan kowa ba sai juya musu ana cewa Allah ya tsine wa umayyawa Allah ya tsine wa umayyawa shine lokacin sarkin zazzau ya kira mu ana wani mitin sai ya tado da wannan magana da yake na san shi clan ɗin katsinawa ne a cikin sarautar zazzau sai na ce mishi kamar fa yanzu a haifi ɗa ne a nan ƙasar zazzau sai ce ya gano cewa sarki aminu ya yi zalunci don haka sai zo yana cika titi da 'ya'yan zage-zage cewa za a wayan musu da kai a cika titi ana zagin sarki aminu sarki ya ce a haka ba za ta yiwu ba na ce to in ya ga haka ba za ta yi ba za a tada rikici sai ya ci ko titi yana Allah ya tsine wa katsinawa Allah ya tsine wa katsinawa Allah ya tsine wa katsinawa har yanzu dai zagin yana komawa zuwa ga waɗancan da aka ambaci sunansu to yanzu jahilcin da sarki yake fama da shi da fadawan shi ya kai a ce sarki bai san suwaye umayyawa ba ma'ana bai san bani umayyad in the islamic history in english written by the Yahud, Yahudawa da kansu da suka rubuta tarihin musulunci suka gurɓata, ai in sun zo ba sa ɓoye wannan sunan suna cewa Bani Umayyad. Bani Umayyad, yanzu sarki da shi da fadawan shi, waɗanda akwai ƙwararrun ‘yan boko, ba su san me ake nufi da Banu Umayyad ba, ake cika titunan Zaria ake zagin Banu Umayya, ake zagin Abubakar Siddiq da Umar Faruk. ake zagin Aisha da Hafsa ake zagin Yazidu da Abu Sufyana da Muawiya wannan addini ne these are provocative statements waɗannan kalmomi ne waɗanda suke harzina mutane mutanen ƙasar zazzau a cike suke game da waɗannan mutane kuma a ɗauka mu salafiya mu tattara inamu-inamu mu fita daga cikin ƙasar zazzau ni na tabbatar komai daren daɗewa wannan abin sai ya jawo yaƙi yaƙi na zub da jini me yasa saboda ba zai yiwu a ce a nan arewacin najeriya a cikin garin kaduna a ce a samu 'yan arewa su taso daga tsakanin borno da kwara su zo duk shekara on the 15th of January su cika titunan Kaduna suna cewa Allah ya tsine wa tardauna, Allah ya tsine wa tafawa balewa sai kuma a ce lallai waɗannan yara suna da yancin practicing arewancinsu yanzu abin da ake cewa wai suna da yancin practicing wai wannan ai addini ne sarki wai sai ce wai an ce musu addini ne yanzu duk malaman da ke karatun a shafa a fada sarki ba su gano maka cewa waɗannan sahabbai ake zagi ba duk karatun ashafar da ake yi da azumi da tamsirin duk da ake yi duk ba a gano ba saboda Allah saboda Allah jama'a kuma ku SSS dan Allah ba ku gano cewa waɗannan kalmomin za su harzana fitina a zariya ba su fa in wata matsala ta kai ni wurin su su ne suke tado domin da irin waɗannan maganganun wai dan su jira ji na. ba da jima wannan ba fa wata matsala ce ta faru a garin makarfi AC ya aiko muka je da wanda matsalar ta same shi muka zauna sai shi AC ya bujiro da wannan matsalar sai yake kawo wannan irin abin da in shi'a suke ai ba wani abu bane haka SSS muka hira da su su da kan za su kawo magana sai ai wannan zagi ne kawai baya kari na ce kwarai da gaske kamar ku ne sss a je a wuce kofar ofishin nan naku ana cewa allah ya tsine kwamishinan yan sanda ko kuma ana allah ya tsine wa yan sanda allah ya la'anci yan doka allah ya tsine wa yan sanda allah ya tsine wa yan doka ana tuntura gudi gudi <coughs> kowane ɗan industry ka ɗauko manyan shi a cikin industry ka buga mishi misali da wannan zai amince ba zai amince ba a cika titunan Kano ana cewa Allah ya tsine wa Nasir Kabara wannan zai yiwu ba zai yiwu ba a cika titunan Zaria ana Allah ya tsine wa Sarki Aminu zai yiwu ba zai yiwu ba abin da ake wa musulunci a ƙasar zazzau da sauran ƙasashe ya fi haka muni ku bar titunan ku ana cewa Allah ya tsine wa Abubakar da Umar da Usmanu da Aisha da Hafsa Allah ya tsine wa Yazidu hadda uban shi Muawiya Allah ya tsine wa Muawiya hadda uban shi Abu Sufyana Allah ya tsine wa Umayyawa wannan addini ne SSS kun ci amanar addini kun ci amanar ƙasar zazzau ba ku yi rahoto ba ba sa ba da rahoto akan komi game da wannan wallahi kun ci amanar ƙasarku saboda sanda fitinar za ta samu sakamakon wannan abun wallahi za ta zama out of control ba za a iya sarrafa ta ba domin wannan shekarar da na faɗa 'yan cikin garin zaria ne suka kumbura suka ce wallahi banan aka shigo sai an yi bala'i sannan me yasa waɗannan yaran da zazzaki yake gayyatuwa me yasa bai da irinsu a nan Zariya in shi malami ne me yasa sai ya yayo gayya daga garuruka ina matsayin da gwamnatin jihar kaduna ta bashi wai shine daraktan zaman lafiya daraktan ɗagutu to jama'a munafunci dai dodo ne kuma mai shi zai ci Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu bayan wannan sai fage na biyu wanda na sa mishi shigowar shi a Najeriya ayyukansu da manufofinsu yaushe shi'a ta shigo Najeriya waɗanne ayyuka suke yi don su cimma waɗanne manufofi babu shakka babu tarihin shi'a a Najeriya shekara arba'in da ta wuce babu wanda koda da zargi ake ce mishi dan shi'a ko da zargi don haka zaka ga duk raddodi da dan fodiyo a cikin tafan shi babu wuri ɗaya da zaka ji yayi magana akan yan shi'a wanda kuwa babu wata bid'a da dan fodiyo bai kwankwatsai ta a kasar Hausa ba har sai da ya kai ya rubuta littafi bayanul bid'a shaytaniyya allati ahdathaha an-nasu fil millati al-muhammadiyya bayanin bid'o'in shaytan waɗanda mutane suka jawo su a cikin addinin annabi Muhammadu ya ce a nan ƙasa Hausa amma ɗan fodiyo bai yi magana a kan zagin sahabbai ba don lokacin babu mai zagin sahabbai mala Abubakar Mahamudu Gumi bai yi magana a kan masu zagin sahabbai ba sai dai a cikin karatutukan shi na ashura da cikin karatun Bukhari wanda jimillar karatu ne don me a lokacin mas'alar bata bayyana bayyanar da za a zo ana ainihin tare ta ana bayyana wa mutane ba mu da muka taso daga baya mu ne matsalar ta tsatsafo a kan idanmu to menene ya faru wannan tarihi ne wanda kowa ya san 1956 aka samu ɗalibai masu kishin addinin musulunci suka kafa ƙungiyar muslim student society a ƙasar nan wato wadda aka fi sani da mss wadda ayyukanta shine zaburar da matasa da ɗalibai maza da mata da ke cikin jami'o'i da polytechnics har ya kai ayyukan MSS sun tsallako sun taho zuwa ga makarantun secondary da makarantun primary har aka zo a wani taro na ƙarshe da muka yi MSS yau shekara biyu ko uku da ta wuce taro na ƙasa aka zo ana cewa to ai tunda an ce Muslim Student Society kenan 'yan Islamiyya ma sun shigo ciki don suma ma student ne almajiri ne cewa ko ɗan ƙanzo shi ma ai student ne of knowledge kenan MSS ya kamata ta yi aiki akan waɗannan abubuwa to babu shakka MSS ta yi iya ƙoƙarinta daga cikin hasana kyakkyawan alheri na MSS shine kawo sanya hijabi da niƙabi musamman a cikin ɗalibai 'yan mata a cikin tashiri institutions manya-manyan cibiyoyin ilimi to me ya faru a 1978 zuwa 79 lokacin da Khomeini ya kafa gwamnatin shi'a a Iran sai MSS ta kafa tawaga akan aje a yi musu murna cewa sun kafa gwamnatin musulunci don a lokacin abin da aka ji kenan saboda tafiya ce duk ta matasa waɗanda ba su nuna ba a rayuwa ba su kuma nuna a karatu ba hasali ma babu malami a cikin tafiyar ko kwaya ɗaya wanda aka samu yana zuwa ɗaukar karatun arba'una hadis ko riyadu salihina to shekul islami ne shi a mss to haka tafiyar ta taho amma ina son ka gane dab da wannan lokacin mss alƙiblar ta fi zuwa ga ƙasar masar aƙidar da su hasanul banna suke bi ta gwagwarmaya a nan ne ake aiko da mujallun ikhwanul muslimuna akan cewa za a yi gwagwarmaya za a kafa gwamnatin musulunci don haka daga nan ne kalmar ta samo asali wadda ake cewa ‘yan uwa musulmi ikhwanul muslimuna ‘yan uwa musulmi daga nan ne asalin kalmar ta samo to wannan tahowa da aka ainihin tafi ƙasa iran aka taya gwamnatin shi'a murna da tunanin cewa gwamnatin musulunci ce malam sa'idu hawa ya bayyana wannan da ya rubuta wani littafi daga baya ya ce mu ma sai daga baya al'amari ya bayyana gare mu sunan littafin nashi hatta lanan biya ba'idan karmi zarbabi da nisa domin da sa'idu hawa ɗan ikhwanul musulmuna ne su ma sai suka karkata zuwa ga gwamnatin Iran ya ce da al'amari ya bayyana ashe kafirci ne a ciki shine ya rubuta wannan littafi ya ce don kada santsi ya jamu. to da tafiya ta tafiya waɗanda aka tura suka wakilci MSS a lokacin akwai shi Ibrahim Zazzaki a lokacin yana ɗaya daga cikin co-officials wato manya-manyan jigan tafiyar MSS aka tura su suka je suka yi murna suka dawo da suka dawo sai suka zo suka ainihin zauna suka ba da labari ga yadda aka yi ga yadda aka yi daga nan ne su ma iraniyawa suka turo wakilai na su yi bangajiya da godiya da kuma neman ƙulla zumunci tsakanin mss da su sai suka ce suna so a bayyana menene mss ta najeriya take buƙatar gwamnatin iran ce mata aliyu tukurtukur wanda shi ne limamin tukurtukur na yanzu yana ɗaya daga cikin spokespersons wato wakilai na gabatar da jawabi a madadin MSS a lokacin don me ya kware da iya magana da hausa ne ko da turanci ya miƙe yi jawabi ya ce to mu dai da kuka gan mu ɗalibai ne masu neman ilimi da yin gwagwarmaya amma a bisa tunani irin na su ɗan fodiyo don haka muna da littafan ɗan fodiyo da muka tattala dama muna zaton za ku kawo mana irin wannan buƙatar shine muke so ku buga mana littattafan sai mu koma mu karanta malaman mu su karantar da mu sai mu zo mu yi juyin juya hali irin na su dan fodiyo sai iraniya suka ce a'a su gaskiya ba wannan suke so ba abin da suke so mss ta karɓi aqida shi'a ja'afariya isna a shari'a a zo a yada ta a najeriya shine mss suka ce a'a idan aka yi haka za a karɓo rikicin da yake ba za a taɓa warware shi ba balle a kai ga kafa gwamnatin musulunci don ka zo ka samu yan islamiyya ka ce musu kunnansa Allah ne idansa Allah ne cibiyarsu ma Allah ce sannan a ci gaba da alhadisul awwal to akwai fitina ba za su fahimce ka ba dan haka suka ce ba za aka ce ba za a karɓi wannan maganar ba aka ce ba za a karɓa ba shikenan sai wakilan iraniya suka tayi suka tafi sai ibrahim zazzaki ya lallaba shi kadai ya je sainin wannan contract din cewa shi zai wannan aikin amma fa za su yi mai haƙuri cewa abin ba zai bayyana ba sai ya nuna a ƙarƙashin ƙasa tukuna Shi ne a wannan lokacin ya je ya dawo yana dawowa da yana runguma hannun shi yana sallah sai dawo yana sakin hannu da aka tambaye sai ce ai dama malikiya muke bi ashe arne ya karɓo ja'afariya ne malikiya a fiƙihun cikin ahalus sunna eh suna sakin hannu a sallah amma ba imamu maliki ba imam maliki bai taɓa sakin hannu a sallah ba malikiya ne kawai suke yi to da yana rungumewa saboda da gwagwarmayar brothers gwagwarmayar ikhwanul muslimuna suwaye jiggan malaman cikinta a nan najeriya su ne su aminu dini aminu dini shi bai shiga cikin harkar tsinjin ba don shi yana da tashi kungiyar jama'atu da'awa a suleimanu crescent amma su ne malaman da ake ɗaukowa suna zuwa suna wa'azi aminu dini kuma ya san sunna sakamakon haka sai ya zama fatoyin shi sun yi tasiri a cikin mss don haka za ka ga da yawanci yankakken wando jemu mai yawa da ƙur'ani mai zip a aljihu ana ta hadda da magogi a baki duk sanda za a yi sallah sai an goga sunna zalla ake yi a cikin tafiyar mss ya za ka dawo kai tsaye a ka fara sakin hannu sai aka ce ai malikiya ce yake bi to da baka bin malikiya ne ko aka sai ce ai wai ya gane cewa daga cikin abubuwan da ke kawo mana rikici a ƙasar shine saboda mun ɗauko wasu mazhabobi muna aiki da su waɗanda ba na malikiya ba don haka shi yanzu komi zai tsaya a malikiya ashe zindiki ja'afariya ce ya koma ridda ya yi. Ja'afariya ba sa runguma hannu a sallah su ba su faɗi irin yadda malikiya suka faɗi ba malikiya cewa suka yi runguma hannu makaruhi ne Ja'afariya ku cewa suka yi runguma hannu mubtulul lissalati yana ɓata sallah ne karanta littafin Khomeini tahrirul wasila mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da saba'in to kenan yanzu ya je ya ɗauko wannan kwangilar sai ya zo ya fara yaɗa ta ya zo ya fara yaɗa ta a daidai 1979 ɗin nan a 1978 sai muka tafi islamic vocational course ivc a ina a basawa teachers college ita ce yanzu kai kasanta da cewa federal government girls college Da ta nan a basawa basawa teachers college a lokacin take sai muka tafi da muka tafi a wannan lokaci sai wasu daga cikinmu sai suka fara cewa sun fara fahimta akwai shi'a a cikin tafiyan nan to a lokacin ne har malam aliyu tukur-tukur da kanshi yake musu cewa a'a ba shi a bane gugur maya ce Allahu akbar to haka aka taro Don duk zafin kai ne da ɗumin kirji amma babu karatu saboda haka shi'ar hatta sarrabo ta shigo ba a ma san shi'a ba ce sai da aka sake tafiya wani taron mss a gss ta funtuwa to a nan ne fa abu ya fara kacaɓewa to sai abubuwa suka fara bayyana sai rikici ya fara to tun daga wannan lokaci ne ya bayyana cewa zazzaki ba malikiya ike ba ja'afariya ya je ya ɗauko amma ya ƙi ya bayyana a daidai wannan lokaci tafiya ta fara tafiya wani shaɗanin ɗan nan tudun wada da ake kiran shi sala sani Zariya, shi kuma ya shigo shi a da gaske shi a bayyanawa ike a gabana ya sha zagin zazzaki a gabana ya sha zazzaki ya ce zazzakin munafiki ne sai da tafiya ta yi tafiya al'amarin zazzaki ya fara karfi a ƙarƙashin ƙasa a 1995 su aliyu tukurtukur suka zo suka yi tawaye su ne 'yan tajidid da 'yan kana wannan da waye da suka yi tawaye ina nan a cikin masallacin bayero university a lokacin suka yi wannan tawaye suka tattali bulalai lafiyayyu suka ce za su zane zazzaki sakamakon cin amana su da yi a gabana aka yi wannan zazzaki na cikin jawabi suka yi mai tambaya ya zo zai musu wasa da suka kukan kura suka yo kan shi don Allah ka je ka tambayi malam Ilo yana ne yana sai da cassette na Dr. Ahmad a wurin karatun Dr. Ahmad da ya kwashe zazzaki sai ya gudu sai ya hau kan manara can sama ya taka ta matakala me yasa na faɗi malam Ilo. malam shi shine ɗan agajin da ya tsaya a wurin har zazzaki ya sakko saboda gigi zazzaki ya sa aka kawo mishi roba ya fitsari na gigicewa. cewa dan Allah ku tambayi malam ilu lokacin in shi'an da ke zariya da suka waiga suka ganna a wurin sai hankalinsu ya tashi ta an yi shuka a idan makwarwa labari zai isa zariya kenan wallahi hankalinsu ya tashi haka wani yaro ɗan mangwarori ya faɗi yace ai tun da suka ga albani a wuri kuma al'amari ya ɓaci suka zo suka yi duk yadda za su danna labari sai da na faɗi yaya aka yi kuma shine yanzu nake sake faɗi to jama'a kun ji abin da ya faru da wannan harka ta faru ana nan dama ni ne nake fitowa kai tsaye nake bayyana sharrin 'yan shi'a tun ina karantarwa a masallacin cikaji a wuraren tafsirina da karatun aqidatul fahawiya da wurin karatun bukhari wannan abin ya nemi su ciwo to sai gashi yanzu an samu matsala ta cikin gida sun fito sun tona asirin zazzaki zazzaki ya ɗauki kuɗi ya ba yakubu na katsina ya tafi iran yakubu na katsina ya je ya gano abubuwa na shi'a ya zo ya tona asiri ya ce in dai magana cewa wai a karɓi shi'a ne a najeriya ya ce sai dai a ta rikici in rikicin da aka yi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu wanda ba za a sulhunta ba ya ce saboda ya tabbatar da cewa irin wannan addinin da ya ga anai a iran to ba zai yiwu a karɓe shi a najeriya ba to gashi nan ku har yau fitina ake yi amma da yake ya kubu katsina zindiki ne bayan ya ga wannan gaskiyar arnan sai ya ci gaba da bin zazzaki a haka har yanzu yana tare da zazzaki to me ya faru su aliyu tukur-tukur da su ahmad shu'aibu su ake sa ran su fito su bayyana wa mutane hakikanin shi'a a karance a ilmance da kuma abubuwan da suka gani a wurin zazzaki amma sai aka samu matsala matsala ita ce ba su karatun addini ba duk karatun da ma riyadu salihin ne translation muwatta ce translation ba a karatun addini ba rashin wannan sai yasa sai aka ji su tsit sai suka koma sai suka zama 'yan siyasar addini sai suka je suka mammakale a jikin gwamnan zamfara suka yi ta hayaniya ana ba su kuɗi da kwangila suna cewa su ne 'yan tajdid duk sai hayaniyarsu ta ƙare a nan sharrin shi arfa sai zan hakikatan ba za su iya yada shi ba don me babu karatu amma a wancan lokacin da suka mai tawaye sai suka ce sun gano sharrin da ya saka su a ciki daga cikin sharrin ya haɗa su faɗa da duk inda malami yake dan kar su ga wani malami da gashi balle su je su yi karatu a wurin shi aliyu tukur-tukur da kanshi kasar ɗin yana nan a anguwarsu yayi yake cewa don haka kowa ya sulhunta da malamin anguwarsu ya je koyi karatu su da kansu a lokacin su alitu kurtukur suka kawo mini barnamaji ɗinsu ga abin da za su koya a ilimin hadisi ga abin da za su koya a usulul fiqh lugal arabiya kaza kaza kaza kaza nace musu wannan abu ne mai kyau amma wa zai koyar da ku ku ba ku karatu ba zafin kai bai mai da kai malami dan kana dan zafin kai a shi'a ka tuba ka zama ahlus sunna yanzu zaka koma ne ground zero za ka koma ne baka san komi ba a fara koya maka allo an baki wauzan bara ba guje allo lallan hakuri haka za a koma ana koya maka har ka iya in Allah ya taimake ka ka ɗauki hannu to ka ɗauka sai zama a duk cikin waɗannan da suka yi tawaye guda ɗaya ne ya karatu shine Aminu Daurawa a lokacin Aminu Daurawa yaro ne ɗan karami ya wuce shekara ashirin da ba zuwa ashirin duk da wannan hayaniyar shi yana zuwa wurin malaman soro yana karatu don haka duk cikin tafiyar tasu har zuwa yanzu tashi ce kawai ta kyau duk su sun yi shiru saboda mai basi karatu ba to abin da ke tawa zazzaki hankali yaya kuma ga albani da ya san sirrin zazzaki har ɗakin uwar zazzaki na sani jama'a ƙarewa sanin zazzaki kenan na san zazzaki kunhan wa kunhan ba wai sani ne irin sanin shanu ba na san shi sani na haƙiƙa to abin da ke ɓata mishi rai ya za a yi ce ga wani wanda ya san shi a Zariya ya tsoro kuma duk inda muka je wa'azi aka yi mana tambaya ba tare da tsoro ba sai mun yi bayani a kai to wannan abin sai ta mishi da hankali to amma sai hankalin shi ya kwanta na tafi yola karatu su ne sai suka kimsa yan ɗariƙa cewa ai asiri suka yi mini na gudu na bar garin ne ba zan dawo ba wannan shine abin da suka kinsa a 'yan ɗariƙa to ana nan sai gashi na yi graduating with the flying colors to na ce na dawo kuma zaria na ce kuma na dawo to yanzu ba fita in ka gan mu zaria sai dai mu je mu aiki mu dawo wani wurin ko mu je mu wa'azi mu dawo to yanzu mun zo mun shirya da'awa shine ake so a ce ai faɗa ya kece tsakanin su albani da su zazzaki to a gidan ubanwa a wanne masallaci a wanne fili a ina aka yi wannan faɗan jama'a kunji. ji don haka a nan munafincin da zazzaki ya shirya albani ya san sirrin wannan munafincin yana faɗi to shine kullum ake neman ya za a ce akwai fitina ya za a ce akwai kaza yaya kaza to lallai in dai munafuncin zazzaki ne yanzu muka fara bayyanawa insha Allahu lallai yanzu muka fara bayyanawa da haka ‘yan shi'a duk wani makirci naku da wani shiri naku Allah ya tsine muku albarka in kuka rage ƙwaya ɗaya ba abin da za mu rage sai mun bayyana kafircin ku ƙarara babu abin da za mu rage shi yasa ni ne na hosting ɗin website wanda yau a duniya babu kamar shi game da bayyana duk abin da ya shafi 'yan shi'a in za ku sa wannan daga cikin laifin da ne muku internationally ku saka shi shine fnoor.com faisalunur.com wajen shafi miliyan biyar muka zuba na abin da ya shafi shi'a littattafai da aka yi musu duk wani littafi da aka yi raddi mun riga mun saka shi duk wata muƙabala da aka yi ta murya ko ta bidiyo tana nan duk mun saka ta akan website ni ne ne wannan aikin ku saka wannan na daga cikin zunubin da ne muku amma ku sani da cewa ba za a kyale ku ba zazzaki ba za mu kyale ka ka ci amanar 'ya'yan zage zagi ba ba za mu baka ka ci amanar MSS ba ba za mu baka ka ci amanar duk waɗanda kake son ka ci amana ba sai mun bayyana kuma sai Allah ya tofa albarka a cikin abin da muke bayyanawa Iran ce ke aiko maka da kuɗi tara maka kuɗi suke har gidajen suke sayarwa suna ainihin baka kuɗin don kai da'awa amma ga da'awan nan ta kasa motsa ko ina amma mu mune da'awan ne da iya abin da muka tsoruwurta na kanmu kenan lallai ne ba za mu kyale ai wannan cin amanar ba to waɗannan fa su ne abubuwan da za ku yi ta ji nan gaba suna biyo baya ai wancan lokacin da aka yi mini wannan kazafin an ji ne na zo na fara karantar da sahihul bukhari turiyan turiyan gari ya ɗauka ana karatu ana karatu to a bata mai suna ai tanishin imejin shi to shine wai yanzu ma an ji an ce ai ya zo yanzu ya ce karantar da mutane zai kawai shine sai a ce to ai ana ma faɗa tsakanin shi da yan shi'a kun san implication ɗin wannan maganar daga cikin implication ɗin wannan maganar idan ita gwamnati ta yi munafunci ta yi shiru da MSS da, da, da SSS implication ɗinta ita ce duk inda salafiya suke a Najeriya ɗaliban albani yanzu suna nan alert suna nan standby a faɗa musu me ke faruwa a Zaria za su yi kukan kura su shigo duk ai bala'i to yanzu idan ba mu fito mun faɗi gaskiya ba